This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashing Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Aisha Ma'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da shirin na dare yau Lahadi 4 ga watan Agusta na shekarar 2024 inda za mu gabatar muku da shirin kallabi tsakanin rawuna shirin da aka ƙirƙire shi musamman domin mata. Kuma yau shirin zai mai da hankali ne akan dalilan da ke tasiri ga hauhawar mace-macen aure da ake fama da shi a nahiyar afirka amma kafin mu gabatar muku da shirin za mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar yau lahadi shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya yi kira da a kawo ƙarshen gagarumar zanga-zanga kan tsadar rayuwa yana mai cewa tattakin ya koma tashin hankali sannan ya zargi wasu mutane kaɗan da suke da wata ajanda ta siyasa da su Zanga-zangar wadda aka fara a ranar Alhamis da ta wuce, an ba da rahotannin sace-sace da lalata kayayyaki da kuma zargin cewa jami'an tsaro sun yi amfani da ƙarfin da ya wuce kima. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta bayar da rahoton mutuwar masu zanga-zanga tara a wata gama da 'yan sanda yayin da wasu hudu bamu ya hallaka su. sai dai rundunar 'yan sandan najeriya ta musanta rahoton na amnesty international zanga-zangar ta nuna bacin rai game da tsananin tsadar rayuwa a cikin gwamman shekaru da kuma zargin gwamnati da cin hanci da rashawa a ƙasa mafi yawan jama'a a nahiyar afirka kilian moore 'yar ƙasa algeria ta lashe kyautar zinare a wasan tsalle-tsalle a gasar wasannin olympics kyautar zinare ta farko da ƙasa algeria ta samu a wasannin tsalle-tsallen bayan da ta nuna bajintarta sannan ta doki 'yan kasar sin chiu chiwan ita kuma sunisali ta lashe kyautatta ta uku a wasannin na paris wanda ta san ma kyaututtuka shida da ta samu a wasannin olympics bayan da ta samu kyautar tagulla kamar yadda ta samu a wasannin olympics ɗin da aka yi a birnin tokyo shekaru uku da suka wuce nimar 'yan faransa ce sannan har yanzu tana samun horo a ƙasar ta faransa sai dai kuma ta koma yi wa ƙasarta ta asali algeria wasa bayan wani rashin jituwa da ta shiga tsakaninta da hukumar wasannin tsalle-tsallen ƙasar faransa da ƙungiyar da nimar take yi wa wasa a yon barmont wanda ya yi sanadin 'yar wasan tsalle-tsallen ta rungumi ƙasar mahaifinta na asali algeria 'yar wasannin tsalle-tsallen mai shekaru sha bakwai ta kware sosai a fannin tsalle-tsallen da ake yin shi tsakanin turaku yayin da nimar take wakiltar wata ƙasa tara ta yi tutar ƙasar algeria ka kafaɗarta bayan da ta yi nasara tamkar dai a gida take. labarin yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Har-haren da Isra'ila ta kai ta sama sun kashe akalla mutane 18 a Gaza, ce har da hudu da ke neman mafaka a wani sansanin Falasɗinawa da ke gudun hijira a cikin wani ginin asibiti. Har ila yau, wani harin wuka da wani ba Falasɗini ya kai, ya kashe mutane biyu a wata unguwa da ke wajen birnin Tal Aviv. tashin hankali ya ƙara ta'azzara bayan yakin kusan watanni goma a gaza da kuma kashe wasu manyan mayaka guda biyu a wasu hare-hare daban-daban a kasashen labanin da iran a makon da ya wuce waɗannan kashe-kashen sun kawo barazanar ɗaukar fansa daga iran da ƙawayenta da kuma sanya fargabar barkewar yaƙi da zai yi barna a yankin jami'ai da rahotannin kafafen yaɗa labarai sun ce wani sabon rikici da ya barke a bangladesh ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da ashirin tare da raunata wasu ɗaruruwa yayin da ɗalibai masu zanga-zanga suka yi gama da 'yan sanda da 'yan gwagwarmayar jam'iyya mai mulki a ƙasar masu zanga-zangar daina neman firaminista shek hasina ta yi murabus daga makaminta an da ya fara zanga-zangar ne a cikin watan yulin da ya wuce yayin da ɗalibai suka yi kira da a kawo ƙarshen tsarin rabon ayyukan gwamnati amma ta rikide zuwa tashin hankali da ya sanadin mutuwar mutane fiye da ɗari biyu a martanin da hukumomi suka mayar sun rufe makarantu da jami'oyi a duk faɗin ƙasar toshe hanyoyin shiga intanet da sanya dokar harbe duk wanda aka gani na dokar takaita zirga-zirga akalla mutane dubu sha ɗaya aka kama a cikin 'yan makonnin da suka wuce jami'an tsaron gabar tekun ƙasar italiya sun faɗa a yau lahadi cewa wasu bakin hauri biyu sun mutu bayan da aka ceto su tare da wasu fiye da talatin a tekun baharum da ke gabashin gabar tekun sicily jami'an tsaron gabar tekun sun ce sun samu kiran gaggawa da yammacin rana asabar daga wani jirgin ruwa da ke da nisan mil sha bakwai kudu maso gabashin syracuse dauke da bakin haure 'yan kasashen syria masar da kuma bangladesh an fara gudanar da aikin bincike da ceto bayan da masu gadin gabar tekun suka aike da wani jirgin sintiri na ruwa da na sama zuwa yankin amma mutanen da ke cikin jirgin sun fada cikin ruwa yayin da kwale-kwalen sintirin ya doso in ji jami'an tsaron gabar tekun suka faɗa a cikin wata sanarwa ko da yake an tsamo mutane 34 daga cikin ruwan aka sanya su a cikin kwale-kwalen sintirin aka kai su tashar jiragen ruwa ta syracuse ɗaya ya mutu da isarsu kuma ɗayan bayan an kai shi asibiti. Muhammad Hafiz Baballe nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga mu na gaba. kalubalen shine wurin aiki inga da na fara aikin asibiti gaskiya aikin asibiti yana da cin lokaci har ma ya zama cewa baka da lokacin iyalin kamar haka nan to kin ga yara lokacin suna kanana a ce ina kwanan asibiti so ba kowa bane zai iya wannan jurewan kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone mu mata ido da gudunmawa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana alheri grace abdul yana nuni da cewa ana samun karuwar mace-macen aure a waɗansu ƙasashen nahiyar Afirka da suka hada da Najeriya da Nijar. Bisa dalilan da suka hada da shekarun ma'auratan a lokacin da aka ɗaura musu aure, ƙarfin aljihun ma'auraci, rashin haihuwa, saɓani da abokan zama ko surukai da dai sauransu. Za ku ji abin da waɗansu 'yan fafatuka ke cewa akan wannan lamari. za mu kuma haska fitila kan yankan gishiri da ake yi wa mata waɗansu ƙasashe. Kamar yadda muka alkawalta, yau ma muna tare da kallabin mu ta mako Dr. Amina Aminu Ɗurayi, wata ƙwararren likita a Najeriya da take ba da gudunmuwa a fannin kula da lafiya ƙasashe da dama na Afirka. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako yau za mu faro takonne da haska fitila kan mace-macen aure da ke karuwa a kasashe da dama na Afirka da suka hada da Najeriya da jamhuriyar Nijar. Da ƙwararru ke dangantawa da batutuwa da dama da suka hada da rashin fahimtar juna kafin aure da dai sauransu. Shirin kallabi ya karbi bakuncin Maimunatu Hayatuddin daga Kaduna da kuma Salma Umar a Sokoto. domin neman sanin abin da ke haifar da yawan mace-macen aure da kuma matakan da ma'aurata za su iya ɗauka domin kara fahimta da mutunta juna ga abin da hajiya salma ke cewa to gaskiya hajiya dukanmu bangare biyun nan kowa yana da irin nashi laifin suna da nasu mu ma mata muna da shi wani lokaci amma makasudin abin gaskiya in aka kasa laifin saki yana hannun maza akwai mazan da za su ga cewa kawai in sun yi sha'awar mace ne daga waje kawai idan ta shigo bukatar ya biya sai su ga to ai ta gama masu amfani don haka dan magana ma da bai kai ya kawo ba sai kiji namiji ya ce ya sake saboda yana da ganin yana da daman da zai iya auren hudu ma rana ɗaya Allah ya bashi wannan ikon wani lokaci kuma tun farko ne maganan auren ake gina shi da tobalin toka menene tobalin toka an gina maganan auren tun a farko da karya. ka ɗauko aron mota ko ka ari riga kana zuwa gidan neman auren matar da zaka aura kana nuna mata cewa kai mai wadata ne sai ta shigo sai ta zo ta tarar da abun ba haka ba ne kuma kin san mu mata wasunmu muna da kwaɗayi muna kuma da son jin daɗi to wata ita tana ganin ai ba za ta je inda za ta wahala ba saboda haka ta auri mijin da za ta ji daɗi to da yawa wani lokaci idan aka yi auren mace ta waiga ta waiga ta ga cewa wancan roman da aka ba ta a baya mm. ba shi take ci a gidan ba to za ki ga ta abuce ta shiga ko da shi yana son ta a zuciyar shi yana so su zauna a haka din to ita ba za ta yadda ba za ta nuna kawai za ta yi ta mishi abubuwan da dole ya sun rabu to za ki ga idan fa abin ya kai ya kawo dole namiji ya haƙura da matan nan wani lokaci kuma a laifinmu na mata wata ana zaune lafiya da mijin gwargwadon iko to idan aka ce yau ga wata za a shigo mata da ita da za su zauna tare to daga nan ba ta iya haɗiya a nan batun kishi kenan ya shigo ciki ko? batun a yawwa mm. to ba za ta yadda ba ta ta da hankalinta sai ta zama cewa ai tana ganin mijin nan ta yi wannan ta yi wata ma an ba a yi sa'a ba sai kiga tana kokarin yin kisan kai to da namiji ya ga haka za ki ga yi kokari ya rabu da matan nan. Hajiya Salma kina tare da ni ko? Eh, ina tare da ke. Ya wato kin ji abin da yar uwarki ta faɗa jami'a manaci daga Kaduna. Na ki mahangar me kike gani yake kawo matsalar saki ne a tsakanin ma'aurata? To ni dai abin da nake gani shine kusan makasudin abin da yake jawo yawan mace-macen aure musamman a al'ummar mu ta Hausa. Hmm. Shine na farko dai akwai rashin bincike akan aure. yana zuwa ba tare da an bincike ta gefen mata ba za a ga ko ya zo ya saki kuɗi ko ya saki bakin aljihu nan da nan za a yi aure ba a san shi ba ba a san asalin shi ba musamman ma shi da ita budurwar da zai aura ba su ma fahimci juna ba ba su san halayyarsu ba za su yi aure kuma daga nan an shiga daga ciki za a gama halayyarsu gaba ɗaya ta bambanta hmm. wannan ya yi hagu wannan ya yi dama to a nan ma shi ma yana kawo sakin aure da mace-macen aure sai kuma na biyu abin da yake jawo mutuwa aure akwai furici misali idan ma mace da mata da miji suna zaune lafiya ko da sun hayayyafa ne suna da 'ya'ya a tsakaninsu akwai furci da yawa kuma daga gare mu ne hausawa da wannan furcin yayi yawa a cikinmu mm. na misali mace ta miki laifi kalilan ko za ta fita haka ta ka ce mata kar ta fita wannan zai dan iya jawo rigima a tsakanin ku haka furta mata cewa idan kika fita a bakin aurenki ita kuma rashin haƙuri ko kuma rashin ba wa wannan kalma muhimmanci ta iya jawowa har ta fita din nan to kin ga wannan kalmar ma ita ma tana iya tana kawo ruguza aure nan da nan cikin lokaci kankani zaki ki ga ita ma ta jawo mutuwa aure na'am sai kuma a bangaren maza da matan ma gaskiya duk akwai laifuka na kwaɗayi da yar uwa ta hajiya maimuna ta faɗa mm. na wanda yake jawo eh daga waje ka shigo abin da kake tunani ko kuma irin soyayya da za a gudanar an gina ta a tubalin karya mm. sai an shigo a kasa gudanar da ko kuma irin kuɗaɗen da kake kashewa mace a waje mm. saboda ka riga ka ɗaura shi akan karya wanda kai aljihunka kai karan kanka ka san ba zai ɗauki wannan hidimar da kake gudanarwa ba a waje amma saboda karya ne ko daɗi soyayya ne za ki ga an gudanar da wannan rayuwa kuma sai an shigo ciki ita ta buƙaci wannan irin abin da ka ɗora ta a kai kai kuma ka kasa daga nan za ki ga har ya kai ku ga rigima har auren ya kasa ya kasa ɗaurewa ya kai ga an rabu shi ma an rabu ta nan ba. Idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu ji abin da ya sa shekaru a gidan aure ko kuma shekarun rayuwa ba sa hana mutuwa aure da kuma hanyar samun maslaha. Yanzu kuma bari mu taɓo batun yankan gishiri da wani bincike da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar na baya-bayan nan ke nuni da cewa an yi wa sama da mata miliyan 230 yankan gishiri a faɗin duniya. adadin da ya karu a rahoton da hukumar ta bayar a shekara ta 2016 da sama da mata miliyan 30. To ko menene 'yan mata suka sani game da kaciyar mata? Kuma menene ake nufi da kaciyar mata ko kuma yankan gishiri? Suna na Fatima Shagari. Wannan abin gaskiya ni ban taba zama na kura ido na ga yaya aka yi ba ko kuma na kalli wadda aka yi ma dan abin yana tayar da hankali. Amma dai su ma masu yi da muka bincika wai suna yi ne don a kare 'ya mace daga zama tana son namiji ko wani abu haka ko kuma a tsare mutuncin gidan saboda kada ta ko ta maza ko wani abu amma gaskiya a hotuna da muka gani abin tashin hankali ne ba shi da yan gani kuma waɗanda aka yi ma ɗin gaskiya akan taƙaita musu rayuwarsu a matsayin su na mata kuma musamman haƙƙinsu na 'yan adam na rayuwa na jin daɗi da kuma zama cikakkun mutane yakan sa ire-iren waɗanda aka yi ma ɗin da wayansu su zama na suna jin tsoron aure ma musamman waɗanda ba a yi ɗin sai gab da yarinya ta cika mace wai ana jin tsoro kada ta fita a lalata ta na rashida abin da na sani dangane da kaciyar mata shine a da ana ma mata saboda ba a son su dinga bin maza amma dai ban san yana da wani muhimmanci ba saboda da yawa waɗanda na sani ma da aka yi wa kaciyar na san cewa ba sa zama waje ɗaya ba sa ji ban tabbatar da cewa akwai wani mahimmanci da ke tare da shi ba ya yi affectin waɗansu a zamantakewar aurensu saboda wannan kaciyar da aka yi musu ya rage musu jin daɗi a zaman aure amma dai waɗanda na sani da aka yi wa gaskiya banga ya yi wani tasiri a kansu ba amma yanzu na san dai gaskiya an daina yanzu an fara wayar da mutane akan illolin yi wa mata kaciya Bisa ga irin waɗannan mabambanta ra'ayi ne ya sa muka tuntuɓi Dr. Na'ima Idris don jin cikakken bayani kan ko wannan abu na kaciyar mata na da illa ko akasin haka. Kaciyar mata wato abin da muke kira a likitanci female genital mutilation. Gaban mace akwai na jiki akwai na waje. To amma kaciyar mata yana nufin daga wajen akwai wasu abu da ake ci cirewa zai yi wa ɗaya ne abu aka cire ko kuma gaba ɗaya ne abin wajen ake cirewa saboda ya danganta kala kala ne kala huɗu ne. Akwai part da muke kira clitoris to nan ne za a ce shine kaman point na sha'awa a gaban mace to wasu suna cire wannan na ɗaya kenan wasu kuma suna cire da fata da take rufe shi wasu kuma suna cire abu da muke kira labia minora da labia majora shine kaman labban mace amma na gabanta guda biyu wasu suna cire duka wasu kuma har tana kai ga ana iya ɗinke su a canja fasalin yanda suke a ɗinke sai zamanta kawai abu ne dogo haka street an yi su carin ɗin shi gaba ɗaya sai a bar ɗan buli kaɗan ta inda nan fitsari zai dinga fita ta nan kuma jinin haila zai dinga fita to shine female genital mutilation menene yasa ake yi wa mata kaciya ko kuma yankan gishiri kamar yadda ake kiran shi To gaskiya dai a likitance babu wani amfani kwata-kwata babu amfani ga idan mace aka mata amma sai dai zan iya kiran shi kaman culture ne kenan saboda akwai wasu da suke cewa in aka yi wa mace haka ba za ta je tana neman-neman maza ba haka ba ta tana biye-biye ba da sauransu wasu kuma su ce suna son kaman family honor ne suke daukan shi kamar haka wasu ma a kasashen da aka yi ke abubuwan nan da aka san su da shi sosai idan ba a mace ma ba a mata ba za ka ga sadakinta daban yake da wacce aka mata so zan iya cewa ba wai abu ne da ya shafi harkar lafiya ba kwata-kwata a abu ne dai kamar na culture. Waɗanne irin illoli wannan yankan gishirin yake da shi ga matan da ake yi wa? Na farko a kowanda a wajen yin za su iya rasa rayukansu wasu ya ga jini ya tsinke musu sannan kuma wajen danne mace a mata za a iya yi wa a karya mata ko kafanta ne da ciwo da zai iya faruwa. Banda wannan kuma yayin da aka ɗinke mace gaba ɗaya yayin da ta zo za ta yi aure sai an buɗe ga ciwo ga infection da za ta iya samu wasu har tana kai ga aka Gama ga mahaihuwa ma ba sa iya suna having infertility sannan kuma banda wannan ana magana akan kaman sha'awar mace yayin da aka cire mace wannan clitoris din wanda ake iya cire mata a female genital mutilation yayin da aka ce ragata suna samun matsaloli wajen mu'amalan aure har kwata-kwata saboda abin da ya kamata na sha'awar baya wajen amma fi akasarin mata to an riga an cire shi to sannan kuma wannan dinkin da ake musu ake dinke komai saboda fitsari baya ka fita yadda ya kamata zai iya fitsarin masu ya dinga yara return yana retaining wato yana zama ba tare da ya fita ba wanda zai iya janyo mata urinary tract infections kuma an san da yayin da mace tana yawan having recurrent infection yau da gobe zai janyo mata infertility da haihuwa ma an kasa samun shi gaba da kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da kallabinmu ta mako dr amina aminu ɗurayi wata mace da bayan ta yi karatu ta kuma fara aikin likita daga baya kaddara ta sa ta rungumi wani aikin kula da lafiyar al'umma ta wata hanya ta daban. Dr. Amina ta bayyana kalubale da ta fuskanta a matsayinta na mace a fannin aikin jinya da kuma yadda ta iya shawo kan kalubalen. Waka aka ce a baki mai ita tafi daɗi ga kallabinmu mu ta mako. Wani kalubalen ne wurin aiki inga da na fara aikin asibiti gaskiya aikin asibiti yana da cin lokaci har ma ya zama cewa baka da lokacin iyalin kama haka nan to kin ga yara lokacin suna kanana a ce ina kwanan asibiti so ba kowa ba ne zai iya wannan jurewan sannan kuma su maza kin ga kamar mu mata tunda mu dole a aure haka a cikin addinin kuma al'adar mu aure ya zama kamar dai wajibi to kin ga idan mutum bai auri namijin da zai iya ganewa da cewa wannan aikin na taimako ba ne kuma dama in dai ka ce za ka yi aikin nan to akwai abubuwan da ba za ka iya yi a gida ba to kin ga alhamdulillah wanda na aura shi ma likita ne to tun farko ya riga ya san cewa to in dai ya yadda ai wannan aikin to ya yadda cewa to ba kullum bane zai ce ai sai abincin ki kawai zan ci kullum so <laughs> kin ga ina zaka ga mutum abin ya zo miki da sauki alhamdulillah abin ya zo min da sauki kullum nake cewa mata in mata dai haka da suke ko aikin asibiti ko duk wani aiki ma ko irin na kuma na zuwa nan da zuwa can gaskiya ka samu wanda shi miji ko wanda zai iya ganewa to ya iya kuma yadda iya taimaka maka kai to gaskiya yana da amfani sosai sannan kuma na biyu gaskiya iyaye na ni alhamdulillah kamar babana haka da mama na duk sun taimaka sun taimaka sosai saboda shi mahaifina baya so ya ji wani abu ya ya zai kawo tsakaninka da aikinka ko ba ka iya yin shi da kyau ba a mm. yana so in dai ka dauki aiki ka tabbata ka yi shi ba wani ba wani wani excuse da zai sami ka yi shi ba daidai ba so saboda sunan shi ne duka mu sunan shi muke amfani da to kin ga idan aka ce na ga yanda take ai ya zama matsala shi farfesa shi farfesa ne to shi kin ga alhamdulillah to shine da gaskiya akwai kalubale kalubalen ma cewa in ko aikin nan da muke yi ma yanzu in a lokacin da na fara zuwa nan ma shi pathfinder din na zama kamar shugaba kenan ga baki ɗaya kin ga ba su saba su ga shugaba mace yar arewa ba a ba wannan ba a yin shi to kin ga a lokacin ana ganin kamar za a ce to wannan kuma fa <laughs> me ta zo da <laughs> to gaskiya shine kalubalen da inda ka balle kana shigan eh, shigan namu dai na al'ada kana kuma kai mace ne da sauransu duk inda ka je farkon kallon ka da za a yi shine wannan kila da ya sa mata wannan aikin ba ta san ma me take yi kila ma bata iya ba kila bata iya ba to in ka nuna kuma ka iya din shi yasa a koyaushe iya kulawa shine komai a duk abin da kake ciki saboda a hankali za a zo a gane o oh, kwarai wannan ta san me take yi mm-hmm. to shine da dan takaitaccen kalubalen to bari mu tabo harkar lafiya ta Najeriya tun da kin zagaye jihohi 34 33 mm-hmm. zuwa 34 <laughs> eh. to kin zagaye jihohi 34 da Abuja 33 da Abuja 34 mm. yaya kika ga harkar kiwon lafiya musamman ma na mata to wannan tambayar takin nan ma shine duk dai zan ce dai tushen aikin da nake yi ma shine wannan kawai to a takaice na zo na lura cewa kin ga dai lafiya ko ba za a iya ta ita kadai ba a cewa in kana so ka yi ka magance matsalar lafiyar mata ba ta lafiya kawai za a yi shi ba na ɗaya dai shine karatu ilimin ya mace wannan ni ni da a wannan aikin da nake na kusan shekara 20 na ce cewa wallahi in mutum bai dauki ilimi ya sa a gaba ba ba za mu iya ci gaba a najeriya ba kamar a fannin da um, lafiyan mata kenan na ɗaya kenan ilimi idan mace na da ilimi idan yarinya ta ilimi akwai abubuwan da ake koya ma yara tun a primary da secondary kan dai dan abin da ba za a rasa ba cewa ga abin da zaki iya yi ki dan yi lafiya ga abin da zaki ci ga kuma irin tsafta ma tsafta shine komi a cikin lafiya tsafta mm. yana daga cikin to sannan kuma na biyu kuma shine a yanda muke gaskiya a najeriya har yanzu muna da aikin ba ma ba mu ɗauki lafiyan mata da mahimmancin da ya kamata mu ɗauka ba me yasa na faɗa haka saboda kinga ko a gidaje ne wai a ce har yau akwai wanda suke haihuwa a gida ai bai kamata ba saboda gaskiya ai inda maza ne yau suke haihuwa ni dai ni ina ganin kamar da yanzu an sa ma policy cewa dole a je asibiti amma mu ma matan mu ma muna ganin kamar wani karfin jiki ne ai in ba mu muka zauna a gida iyayen mu ko kakannin mu sun haihu a gida mu ma za mu iya yi lokaci ba ɗaya bane ba ko abin da muke ci ba ɗaya bane da lokacin su to kin wannan zan ce gender issues wanda za a ce mata ma yadda ake daukan su ba mahimmanci yau namiji idan mata shi ta mutu ko da haihuwa kin ga nan da shekara ɗaya ya riga ya kara aure mm. so ke mace ke kamata ki san cewa kina so ki mutu ki bar ƴaƴanki da kika haifa na baya ko kuma ai rayuwar ba dan ka zo bane ko ka haihu ka mutu a'a ba a nan take ba matan ma ya kamata su gano da mu da mu matan da iyaye da kakanni mata ya kamata su taimaka ma juna ya kamata su san ciwon ya mace na ya mace ne to mu ma mu haɗa kai ba mu haɗa kai ba gaskiya mata ba a haɗa kai ba kuma kakanni suka ce ai mu ma da muke yara ga hayan da aka yi mana to mu ma dole mu wa'annan gaskiya wannan yana da matsala na biyu kenan na uku kuma a kiwon lafiya a kowane ƙasa ana kaman gwajin zan ci lafiyan mata ana kiran shi maternal health ana gwajin lafiyan mata mm. to a cikin kasashe duk wanda lafiyan mata da yara yake da matsala shine ana yawan mace-mace maternal mortality kenan ko child mortality mace-macen mata da suke da ciki da sauransu to an tabbatar cewa wannan kasan bata kula da lafiya ba kenan kwata-kwata kuma kin ga ni mace tun daga haihuwarta har zuwa tsufanta tana neman taimako na lafiya saboda tana karama za ta fara ko al'ada yawanci canje canjin da yake jikinta ya fi na maza a zo wurin kuma aure da haihuwa haihuwa ba karamin abu ne ba na wani dan bidiyo da na kalla kwanaki suka ce haihuwa ciwon shi ya kai ciwon Eh, wannan irin ciwon zuciya heart attack kenan wai irin ciwon da yake nan kowa ya san dai cewa haihuwa ba karamin abu bane ba amma kai ka zo ka kawo yaro duniya banda kuma haihuwan kuma ko kula da yaro ma a ce wai a ce shekara biyu dai kana shayarwa kana tabbatarwa cewa yaron nan ba abin da ya same shi to shi ma wani aiki ne sosai da kwakwalwa wato mental health kenan da shi jikinka physical health kenan duka in bai yi daidai ba ba za ma ka iya taimakawa naka iyalin ba yara da sauransu to shine ni dai ina ganin kamar abin sai an duba shi ga baki daya ba abin lafiya ne kawai ba amma tun daga kan ilimi tun daga kan yadda za a dinga kula a dinga bawa mata mahimmanci ana respect da zan ce ne ana ba su girmama ana girmama su gaskiya girmama mata ko a addinin mu mun san annabi ya girmama mata to kuma ya nuna cewa dole a kula da su a yi duk abin da yake nasu sai an daga shi an kula to amma gaskiya mun yadda wannan mun yadda wannan eh, sai muka dauki wasu abubuwa daban ana yi to ya kamata a ce ko me za a yi a najeriya a duba lafiyar mata a duba ilimin mata a duba kuma taimakon da za su iya bayarwa a cikin mm, abin nan gabaki daya don kaje asibiti gaskiya abin abin tausayi ne ga ba kuɗi ba su da kuɗin ma da za su iya kula da kansu zaki ga an bari namiji ya ce ya yaƙi ma yadda kila ta je asibiti wai a ce kina zaki haihu ma kina ta kokarin ki nemi mijin baya nan to irin wannan ya kamata a bada a ce to in dai aikin asibiti ne zaki iya zuwa ba wani abu bane a ciki saboda kar wani abu ya faru shi bai dawo ba ko kuma ba a same shi a waya ba ko wani abu so abubuwan dai da yawa To madalla yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka nan zamu dasa aya a shirin namu na wannan mako sai kuma mako na gaba mu dora inda muka tsaya uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwar da mata ke badawa a ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako Dr. Amina Aminu Dorayi babbar jami'ar kungiyar Pathfinder da kuma bakin namu na yau 'yan gwagwarmaya hajiya maimunatu hayatuddin da kuma hajiya salma sai wakilanmu a birnin tarayya abuja hawa umar halima abdulra'ub madina dauda da kuma rawaninmu na mako alasan bala da abokiyar aiki hawa sharif da suka bada gudunmawa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka alheri ke muku fata alheri yes, masu sauraro duka-duka a nan ne kuma zamu naɗa taburman mu na daren yau lahadi sai a kasance da mu zuwa gobe da safe idan allah ya kai mu da mu na safe yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya sai fiona wa mayi nan bibi da ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci malama zainab ni aisha mu'azu fatar asibahi ta gari